yayin da zabubbukan gama gari da za a yi a Najeriya ke ƙara karatowa inda 'yan siyasa suka fara nuna niyyar na neman jam'iyyunsu sosai da su a matsayin 'yan takara daban-daban. Shugabannin addinai a Najeriya musamman a shiyar arewa maso gabas sun ce akwai bukatan 'yan siyasan su yi takasansan a harkar. A wani hira da ne da su mabambanta a Gombe, Sheikh Isa Taliyawa zararren a bare kalla sun ce abin da muke kiran 'yan siyasa su zamo masu dogon tunani masu hangen nesa a cikin lamarin maslaha da kuma shi gaba na wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Su fifita bukatun shi gaban Najeriya da al'ummata a kan bukatunsu na kansu. Idan an dobi zamanin marigayi Sardauna da Tafawa Balewa, Abubakar Tafawa Balewa, to yadda suka rungumi ƙasa suka rungumi jajen ƙasa da adalci da kuma tunani mai kyau na haɗa kai na kowa da kowa da ɗan kudu da ɗan arewa duk su haɗu su zama abu ɗaya ya zama kullum tunanin gina ƙasa suke to shi yasa daraja su har yau har gobe tana nan ba a manta da ita ba don haka muna kiran 'yan siyasa mu su fifita son bukatan al'ummarsu akan bukatunsu idan kowa ya sa bukatarsa a gaba aka bar bukatar al'umma da bukatar ƙasa to shi zai jawo a ta gwara kai a ta faɗa ba lokacin da za a zauna lafiya sai kowa ya so wa ɗan uwansa abin da yake so wa kansa idan mutum yana son abu ka miƙa masa to wata shi da kan kansa ma zai miƙa maka saboda haka muna kira masu kan karagan mulki da masu jiran gado duk kowa ya dogon tunani a cikin lamarinsa ya dubi maslahar al'umma ya sa kuma a cikin natsuwa a sa roƙon Allah kuma ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi a cikin wannan rayuwa. Ina kiran 'yan siyasa su mai da hankali jiya ba yau ba mutane suna dada wayewa lokatan baya danniya ya yi yawa son zuciya sukan sa ma mutane ra'ayin nasu candidate ba tare da son talakawa ba su yi hankali su yadda talaka su ce na'am ga wanda muke so sannan shi wanda yake adalci a mulki kan ba sai ka ce mishi ma ya dawo ba shi mutane da kansu ma za su nema irin wayannan mutane su dawo so kada waɗanda ba su yi abin kirki ba su cusa kansu domin cewa su suna da kudi za su sai kuri za su sai mutane to gaban ba zai yi musu lafiya ba muna kuma fatan ma alheri ma dukkan kasanmu najeriya jihohinmu da karamar hukumomin cewa za a yi wannan abin a cikin salama da kuma lafiya domin ci gaban kasar mu. Sheikh Isa taliyawa na Jama'atul Nasrul Islam da Reverend Abare Kalla na kungiyar Kristoci a Najeriya. To ko me al'ummomi ke cewa musamman na jihar borno wanda ke cikin wani mawuyacin hali na rashin tsaro wanda masharhanta ke dangantawa da siyasa ni dai da farko suna na ibrahim bala ina nan a jihar borno gaskiya ina jan hankalin mutanen borno da su yi taka tsantsan da irin kazafin da suke wa junansu kuma more especially a kowane siyasa a kowane wannan akwai shugaba kai ko da a gidan giya ne akwai shugaba a nan bare a ce a jiha me ka ga ya kamata ku yan siyasa ku to eh zan iya cewa yana da kyau a zona a daidaita tafiyar nan saboda yi kyau amma kusan kuma zan iya cewa an makara so ina so dai mutanen Borno su gane wallahi ba mummunan abu kamar kasafi sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya